écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan hantsin na ranar Alhamis 6 daga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duba da irin rikice-rikicen da ke faruwa a yankin arewacin Najeriya musamman arewa ta tsakiya. Shugabannin al'umma da na kungiyoyi sun yi bayani akan yadda suke gani za a iya magance matsalar tsaro a yankin musamman a jihohin Filato, Nasarawa da Benue. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba. wanda Sulaiman Muni Barma ya shirya zai kuma gabatar bayan haka za kuma mu kawo muku sharhin jaridun kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Masu Assalamu alaikum barkanku da hanci ga labaran duniya. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta fito da wani takardar sammaci da a baya bata bai fito da shi ba da ta gabatar da bara domin samun damar binciken gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump da ke Florida a game da wasu takardun sirri na gwamnati. a can baya an fito da mahimman takardun a bainar jama'a to sai dai kuma kafafen watsa labarai da suka hada da kamfanin dillancin labarai na ap sun matsa lamba a kara fito da sauran takardun bisa tuhumar trump da hadimin shi walt nota da aka yi a watan da ya gabata da aikata laifuka 38 masu alaka da kin baiwa masu shari'a mahimman takardun sirri na gwamnati wanda ya boye a gidan shi na maralago a ranar uku ga watan yunin shekara ta 2022 da jami'an tsaro suka je yin bincike a gidan tsohon shugaban an miƙa musu wani ambalin dauke da wasu takardu 38 sannan kuma aka sanar da su cewa an an binciko duk takardun kamar yadda aka bukaci a yi kuma an bincike gidan baki ɗaya kana babu ragowar takardu cikin gidan sai dai kuma masu bincike sun yi amanna cewa akwai dalilan da za su sa su gaskata cewa ba hakan ne ya faru ba bisa la'akari da yadda aka sauya wasu wato da aka sauya akwatuna wurin aji ajiya kamar yadda suka gani a wani faifayen bidiyo cewa akwai wasu takardun cikin gidan. A cikin wannan makon ne dangantaka tsakanin China da Pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru goma wanda ya samu a sanadiyar shirin Beijing na faɗaɗa dangantaka da duniya wato shirinta na Global Belt and Road Initiative sai dai kuma yayin da haɗarin yiwuwar ta'addanci ga 'yan ƙasar China yake daɗa ta'azzara a ƙasar da ke kudancin Asiya da kuma bambance-bambance game da tsarin biyan bashi yana neman yi wa dangantaka tasu wadda ta shafi ci gaba da kuma abubuwan more rayuwa tarnaki a cewar jami'ai da masu sa ido shirin da ya lakume biliyoyin dala wanda ake kira da china pakistan economic corridor ko kuma cpec e da aka kaddamar da shi a shekara ta 2013 kana cikin wani dan lokaci aka tsawaita wa'adin shi wanda ake sa ran zai sauya pakistan ta koma cibiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin wannan zuba jarin ya taimaka wa islamabad inganta sashen sufurinta mai rauni da sashen samar da wutar lantarki kana ya taimaka wajen samar da hanyoyin kasuwanci da zai hada yankunan wato yankin yammacin china da ta tashar ruwan gwadar da ke tekun larabawa jama'ai a kasashen sun ce a dalilin cpec e china ta zuba jarin tsabar kuɗi dalar amurka biliyan 22 wanda ake sa ran zai haura zuwa biliyan 62 zuwa shekara ta 2030 lokacin da ake sa ran an kammala dukkanin ayyukan na cpec e har ma da wani gini na masana'antu daban-daban mazauna sansanin 'yan gudun hijira na janina da ke gabar tekun maliya da aka mamaye sun fara komawa matsugunansu bayan da dakarun isra'ila suka kwashe kwanaki biyu suna kai musu sumame. lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan filastinu sha uku da sojan isra'ila ɗaya duk da cewa isra'ila ta janye dakarunta sun ce za su sake kai samame har idan bukatar yin hakan ya taso don kawar da ta'addanci jami'an lafiyan falastinu sun zargi isra'ila da kai hare-hare a kan asibitoci a lokacin samaman kungiyar refugees international da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga bangarorin sojin isra'ila da kungiyoyin mayakan filastino su gaggauta tsagaita rura wutar tashin hankali da kuma kaiwa fararen hula hare-hare. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yankin Arewa ta tsakiyar Najeriya na daga cikin yankunan kasar da ke fama da rikice-rikicen kabilanci da na 'yan bindiga. Shugabannin al'umma da sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana irin yadda lamarin ya shafi yankin da kuma matakan da suke gani ya kamata a ɗauka don magance matsalar. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Hare-haren da ke aukuwa yankuna daban-daban a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue da a lokutan baya ake danganta su da rikicin makiyaya da manoma ko na kabilanci da addini. A cikin 'yan shekarun nan ya sauya fasali inda ya koma na ta'addanci. Inda 'yan bindiga kan zo cikin dare su farma mutane suna bacci, su kashe na kashewa, su cinnawa gidaje wuta, su kwashe dabbobi da sauran dukiya ba tare da an san ko su wane ne ba. Ko me ke janyo irin waɗannan kashe-kashe? Daraktan ƙungiyar da ke samar da zaman lafiya da adalci wa Fulani a Najeriya, wato Fulbe Initiative for Peace and Justice in Nigeria Yakubu Ibrahim Iro ya ce, Mun kawo son zuciya, muka sa, muka kawo kuma son abin duniya muka sa, muka manta da Allah da ya halice mu wanda ya mu zauna tare To da yake an daɗe ana waɗannan rikita-rikita ko da wani kabila ne a cikin nan arewa ta tsakiyar Najeriya kana ga har yanzu ba su fahimci cewa a fita wannan son zuciya da kake magana domin a samu ci gaba ba? Wallahi na farko ya kamata mu yadda cewa Allah ya halicce mu jinsi-jinsi kuma ya halicce mu mu zauna tare. Yau idan kace kai ba za ka zauna da bafulatani ba misali. ko kai ba za ka zauna da biron ba ko ba za ka zauna da tv ba to wannan shine farkon damuwan da muke samu a kasanmu ke daya idan muka yadda cewa wannan kasan namu ne baki daya za mu zauna mu ci arziki mu bar arziki to wannan ina ga shine abin da ya kamata mu sa zuciyar mu kai to shine zai ba mu solution ne da za mu zauna tare a kasan nan shekarun baya ba mu san irin wayannan rikicin ba waɗanne ci baya aka samu musamman a nan arewa ta tsakiyar najeriya zainab ko ba kome talauci ne a kasa arewa ta tsakiya mun santa da kiwo da kuma noma kuma duk duniya yau babu abin da yake kawo ci gaba irin kiwo da noma sai muka dawo mu din da masu kiwon da masu noman ana fada ina za a samu ci gaba. Shiko ko basaraken gargajiya Ogomogus na yankin Jos da Bukur na iya bunu ya ce suna zaton ana neman share su ne a doron ƙasa. Domin ana fin karfin mutane an ga mutane sun yi kima kawai a wuri a nema a kwace abu nasu domin environment namu ya fi kusan ko ta ina ni'imar zama. Saboda haka kowa da ya zai zauna ba mu ce masa ya tashi ba. amma in zai karbi wuri musamman sace-sacen mutane da ake yi ba mu da abin da za mu yi shine kawai dalilin da ya sa muna kukan cewa gwamnati ta sa ido duk wanda yake ganin cewa ya zo wuri zai zauna in ya ji daɗin zama ya zauna in bai ji daɗi ba ma ya tafi mu ba masu rowa ba ne ko mu ma za mu bayar a yi aiki a kai muna so dai kurun a kyale mu a zo mu zauna tare da waɗanda suka zo zama tare da mu su ga mutuncinmu mu ma mu ga mutuncinsu idan za mu ga mutuncin juna hakan ba zai faru ba da yake kana basarake me mutane me al'umma ke cewa na ganin hanyoyi da za a samu wannan zaman lafiya cewa a kira jama'a wadda abun ya dame shi da wadda ya dami wani a yi zama a guri ɗaya idan aka zauna a guri daya ana magana kan cewa hakanan ne bai yi kyau ba hakanan ne ya yi kyau ba the situation wadda muke ciki yanzu ba wani ne ya zo ya ce maka wannan abin da kake yi ba kyau ka daina ba a'a cin karfi kawai muke gani da suke mu kananan kabilu ne a wurin kananan kabilu da muke da su kuma suna da yawan gaske muna da interest akan cewa idan za a zauna da mu a zo zauna idan ba za a zauna da mu a rabu da mu to daga karshe iyaya za a warware wannan matsala wannan muna neman gwamnati ta sa baki domin kowa wanda yake da yancinsa a bashi yancinsa idan an ba kowa yancinsa eh, eh ba wani ne zai zo ya tsaya ka gwamnati za su ce a wannan abun na wani ne a kuma ba wani abin da ke nashi a daina cin mutunci To bayan jin karshen labaran duniya za mu kawo muku ci gaban rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Yanayin zafin duniya ranar Talata ya haura sosai inda ya kasance rana mafi zafi cikin shekaru 44 kuma ya yiwu a lokaci mai tsawo cikin wannan yanayi. A jiya Laraba kuma ya ka iya kasancewa rana na uku a jere da yanayin zafin duniya ya kai wani mataki mai yawa da ya haura mizanin ma'aunin zafi da aka saba da shi. Alkaluma daga wani shirin yanayi re-analyzer na jami'ar Maine ya nuna cewa. alkaluman sun zarta kima cikin watannin da aka kwashe ana gudanar da binciken a yankin arewa na atlantic sannan kuma alkaluman daskararren kankara ya yi kasa a antarctica kana yanayin el nino ya kara karfi. yanayin da aka samu rahoton matsanancin zafi da ya kai farin height 100 a ma'aunin zafin yanayi wato celsius 37.8 yanayin zafi a ranar talata dai ya kai kimanin wato kimanin farin height 1.8 wato hakan na nufin an samu karin ma'aunin digiri daya cif kenan wanda ya dara yanayin da ake samu a tsakanin shekarun 1979 zuwa shekara ta dubu biyu a matsakaicin ma'auni wanda tuni ya zarta na shekarun tsararraki na ashirin zuwa na sha tara. a ƙarshe yayin da rikicin da aka kwashe mako guda ana yi a faransa yake lafawa majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun yi kira ga gwamnatin ƙasar faransa ta yi wa dokar aikin 'yan sandan ƙasar garan bawul kana ta daina nuna wariyar launin fata wannan kiraye-kirayen sun biyo bayan mummunar harbin da aka yi wa wani wato da wani dan sanda ya yi wa wani matashi mai shekaru sha bakwai na hel marzuk a wajen babban birnin kasar paris lamarin ya haifar da zanga-zangar da ya bazu a akalla biranen kasar faransa 200 a cikin makon da ya gabata kungiyar amnesty international ta faɗa wato ta faɗa cewa kashe nahel wani misali ne na tasirin wariyar launin fata a gwamnati hukumomin faransa sun mara wa 'yan sanda baya kana sun ce nuna wariyar launin fata ba al'adarsu ba ce a cikin aiki waɗannan kalaman gwamnatin na faransa sun janyo suka daga wasu da suke ganin cewa kalaman ba su dace ba kana babu wani tasirin da za su yi Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu kawo muku karashen rahoto na musamman da ya duba matsalar tsaro a jihohin arewa ta tsakiyar najeriya inda shugabannin al'umma suka bayyana tasirin lamarin da kuma abin da ya kamata gwamnati ta yi ga zainab babaji Mr. Mark Amani sarkin fada ya ce sai in sarakuna da malaman addinai sun rike amanar aikinsu kafin a samu mafita kan masifin da ke aukuwa a arewacin Najeriya. Ba ma maganan arewa ta tsakiya kadai ba al'umman arewacin Najeriya gaba ɗaya ma. Amma abin da ke faruwa shine mu ba mu san ma abin da za mu yi domin mu ci gajiyar abin da Allah ya shimfiɗa mana shi a kasan nan ba kin san dai in kika duba nan da shekara 20 talatin da suka wuce wallahi babu wanda ya fi mu jin daɗi hankali kwance yanzu gaba ɗaya ma yadda ake satan kaza a gudda shi aka ke satan dubbanin mutane kuma ba a wani wuri ba ne arewacin najeriya shan yan arewa da aka san su da mutunci da martaba da sanin ya kamata amma aka zo aka waye gari sai muka zama abin da muke yi kare ma ba zai iya ci ba menene damuwarmu na farko dai duk irin waɗannan tabka-tabkan da muke yi wallahi idan aka tambaye mu wane ne ya samu ba ansa muna yi don menene ba ansa menene ribar mu babu ansa shin to idan ka kashe kowane gidajen mutane menene kai za ka samu me jin daɗinka wani ci baya aka samu tun lokacin da ake ta wannan rikita-rikitan. Ni nake tabbatar miki maganar ma duk wanda zai baki nomba na ci bayan da arewacin Najeriya ta samu sai dai ya faɗa kawai abin da zai iya faɗi. menene al'umma za su yi domin su samu mafita daga wannan rikita-rikitan mafitan shine mu giya mu gaskiya sarakuna su fito su tabbatar da cewa ba salare ne ya kawo su waɗannan kujeran ba amma aikin al'umma ne shugabannin addinai kuma kada su nuna kwaɗayi na abin duniya kada su ji tsoron kowa kada su ji shakkan kowa musamman kamar sabon gwamnatin da muke da shi a najeriya na kira ga shi tunumbu gaskiyar magana ya ga yadda kasan nan ta kasance mutane wahalan eh, safe daban na rana daban na dare daban kuma idan har yana son najeriya ta samu canji to gaskiyar magana duk wata ajanda ta mugunta ta munafanci ta yaudara kawai ya nemi waɗanda za su ba shi shawarwari masu ma'ana yadda kasan za ta sami zaman lafiya. Malam Sani Suleiman na ƙungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta Mexico ya ce magance matsalar tsaro yana buƙatar a duba shi ta hanyoyi daban-daban ba karfin bindigar jami'an tsaro kaɗai ba. Shi matsalar tsaro da waɗannan rikice-rikice sai an kalle su ta fuskoki daban-daban. Na farko dai aikin jami'an tsaro kaɗai ta hanyar siya ma jami'an tsaro makamai kayan aiki zai taimaka amma ba shi kaɗai ne zai magance matsalar tsaro ba a ƙasa. domin abubuwan da suke haddasa eh, matsalan tsaron suna da yawa akwai abin da ake kira a eh, state security wato tsaro na ƙasa akwai abin da ake kira human security tsaro na mutane na al'umma akwai food security eh, wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun micro-economy wato tattalin arziki na ƙasa na matakin iyali matakin al'umma yadda suke rayuwa suke hanyoyin samun abincinsu da kuma yadda suke iya biyan buƙatar rayuwarsu tsadar rayuwa da makamantansu mm. shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro don haka dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro ɗin zama walwalar al'umma jin daɗin rayuwarsu samun abincin su bukatun rayuwarsu an samu ingantuwa kuma an samu sauki na gudanar da rayuwa sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana batu na corruption eh, cin hanci da rashawa batu ne wanda ya shafi bangarori daban-daban kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tanar da hukumomin tsaro ya ake amfani da su dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke kasa can ba wai manya-manyan hafshoshi ba sannan kayan aikin su da zama an inganta shi na zamani wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi. Ƙungiyar kare haƙƙin al'umma ta ƙasa da ƙasa wato Global Rights ta ce akalla mutane 20,431 aka kashe a tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2022. Adadin a cewar kungiyar ya hada da kisan da 'yan Boko Haram ta yi da fadace-fadacen kabilanci, hare-haren 'yan bindiga, kashe-kashe saboda siyasa da sauransu. Tun farko a jawabinsa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi alkawarin baiwa ɓangaren tsaro fifiko ta hanyar ba da horo wa jami'an tsaro da samar da na'urorin da za su taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Suleiman Muni Barma. makanta wani babban al'amari ne da ke tarnaƙi wa harkokin mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan larura to amma sannan a hankali an fara samun waɗanda ke dagewa don fitar da kansu daga cikin tawaya ta hanyar rungumar wata sana'a ko wani aikin yi a ci gaba da zakulo na ƙasassun da ke bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma shirin na ƙasa ba kasawa ba ya gano wani makaho ɗan asalin jihar kano da ke kanikanci a abuja a tantaunawarsa da wakilin muryar amurka auwalu salihu bakon shirin na wannan mako ya yi takaitaccen bayani game da rayuwarsa to da farko sunanan murtala abdullahi shuaibu ni a fefe dan kano ne a cikin gwangwazo a cikin birnin jihar kano na girma a kano na koma kudu na yi karatu na primary school a kudu na dawo kano daga nan baya primary school na ban ci gaba da karatu ba sai na zindima koya aiki kanikan tun allen 1988 to tun daga lokacin dai ina kan wannan sana'a da idanu na amma ce ido na guda ɗaya ne kuma ya riga lokaci yake gani to zuwa a haka dai har gama koya aiki nake ta zama da mai gida na to da yau da kullum dai arin rayuwa dai sai ido din ya fara kamuwa da cutan har ya dauki. baya ido na ya tafi na so in bar kanikancin cin cin zai bara sai na ce kai a ce babu na kashe sai sai kashe shi saboda haka ba zan bar aikin nan ba tun da zuciya na bata mutu ba idanu nan ne suka tafi gwaran ci gaba da sana'ata yau shekara ɗaya shekara 28 ba na gani ɗugu ko da kaɗan ba ba na buda nake gani kamar mutum ne da za ka rufe masa ido ka ce ɗauko abu kaza ka ga ba ɗauka zai iya yi ba ba zai gani ba ba zai iya zuwa ko ina ba haka nake sannan kuma na da shekara yanzu 38 ina kanikanci shekara nawa kai kana wannan kanikanci kafin ka samu wannan larura shekara ina da shekara bakwai a kanikanci kafin wannan larura ya same ni ah, daga waɗannan motoci ka fara ah, gyara a kansu a lokacin da kafin ka samu wannan da kuma zan kafin na samu wannan larura na shiga ta kanikanci ma national director of employment ng e kenan tun karkashin gwamnati a lokacin na fara koyan aiki da volvo toyota honda sun wayannan motocin da su na fara koya aiki amma yanzu da iko allah dai in allah ya da babu mota in dai mai amfani da fetur ne in dai da mai fetur yake yaki zai aiki a kanta amma ka kawo min mota in dai ne karamin mota dai in dai da gas yake yaki ba zan aiki a injin ɗinsa ba amma kafa duk babu da ba zan aiki a jikinsa ba yanzu idan an kawo maka gyara ta ya kake gane matsalar da ke damun mota alhamdulillahi idan ka kawo mun mota idan abu da ya shafin kafa ne wanda yake a kafa ba in bangaren inji ne wanda sai ka hau mota za ka sani idan ka gya mu zan ce mu tafi zan zauna gefen ka kana tuki in muka yi test din na ji zan gya maka abu kaza ne idan bangaren injin ne kwan ka tashi mota an ba shi wuta abu da yake akwai zan faɗa maka kuma in Allah ya dan sha Allah abu da nace maka yana damun mota din in aka kwance aka ciro shi za ta ran wannan sana'a ta kanikanci ana ganin akan ce masu idan maya suka kare kamar yadda wata waka aka yi na magana direba gashi kai baka gani yanzu amma kuma kana yi waɗanne irin kalubale ka sha fuskanta kasancewar kayi shekara da shekaru kana wannan aiki a gaskiya fi layi na fuskanci matsaloli da tsangama daban-daban amma me ina mai godiya allah su Allah wa ta'ala wanda ya kani har akwai ayyukan wanda ina kan wallahi iya gagara masu idoni ne za a kira ni ne zan yi shi ba alfahari nake yi ba ban iya ba Allah shi ne wanda ya iya amma wallahi in ya gagara masu da wani lokaci za neme ni a ce mu aiki kaza ne ake so a yi wallahi inda na zo gurin in da zai hannaye na kai wannan aiki din insha Allah sai na yi shi na fuskanci kalubale a kan son gama ka zo za ka yi aiki wani mai mota ya kawo aiki za ka yi mara aiki ce a'a ba za ka yi mu aiki ba bari wanda wani ya zo yi mu duk wannan kaga hakuri ne kawo ne har yau da yasa ina aiki din To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Murtala Abdullahi Sha'aibu ɗan asalin jihar Kano mazaunin Abuja da wakilin muryar Amurka a Wali Salihu. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na Allah a gaida Sulaiman Muna Barma. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Ghana. jaridar daily graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaban kasa ya kaddamar da wani aikin ruwa na euro miliyan goma sha ɗaya da digo biyar wa unguni da biyar a cikin jihar bota jaridar ta ce shugaban kasa na nadu dankwa kufa ado ya kaddamar da fuska na uku na aikin rabon ruwan gunduma wa unguni da biyar a cikin adakulwaya da ke cikin jihar abota wannan tsarin rabon ruwa mai fuska biyar na kuɗi euro miliyan goma sha da digo biyar zai amfanar da mutum dubu tamanin da tara. Osidio Ajiban Bedu ya fada tsaka mai wuya. Attorney General shugaban masu rinjaye da kujeto sun su game da kiran da ya a janye shari'ar da ake na jaci question jaridar da chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce attorney general kuma ministan shari'a godfrey bwadame ya siffata jawabin da dumahini osajifo osidio ajiman bedu na biyu ya yi cewar bai dace ba dangane da kira da ya yi a janye shari'ar mugun aiki da ake zargin mamban majalisar da aka zaɓa shekaran jana'a sinof james is a question game da abin da yake ne jawabai irin haka za su iya lalata tsarin shari'a na kasar abin da zai iya jefa kasar cikin babban matsala attorney general din na amshi ne ga 'yan jarida a ranar litini uku ga watan yulin shekara ta uku yayin da ya bayar da shawara irin waɗannan jawabai na lalata demokuraɗiyyar ƙasa. An rantsar da Jesse Coulson a matsayin mamban majalisar dokoki na Asinova. jaridar daily graphic wacce ita ce babbar jarida na ƙasar nan ta rawaito wannan labarin jaridar ta ce an rantsar da james jete kwasan a matsayin babban majalisar dokoki na mazaɓar asinof a cikin jihar tsakiya yayin rantsuwar yin biyayya da kuma rantsuwar zama mamban majalisar dokoki wannan aiki ne da kakakin majalisar dokoki alban summan na kingsford da bagbin yayi a ranar talata da safe sai kuma jaridar da herald da ta ruwaito wannan labarin na allan da baumiya sun fuskanci kwamitin uh, tantancewa a ranar litini jaridar ta ce jam'iyyar uh, npp mai mulki a ranar litinin uku ga watan yuli ta soma ainihin tantance waɗanda ke da borin jagorantar jam'i babban zaɓen shekara ta hudu a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa waɗanda za a tantance sun hada da alan kwaji cirmantin tsohon minista tireda da ɗan kasuwa kwaji da kuma dr mahmud bawumiya mataimakin shugaban ƙasa na yanzu a ranar uh, wato talata talata kuma hudu ga watan yuli tantancewar zai ci gaba da sauran 'yan takara sun kara da bace charmantan na jeku tsohon ministan makamashi da kwabna ji japan tsohon babban magatakardar jami'iyyar na npp da kennedy ohini a japan mamban majalisar dokoki na asin central da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau radwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. ma'aikatar shari'ar amurka ta fito da wani takardar samaci da a baya ta ki bayyana wanda ta gabatar a bara domin samun damar binciken gidan tsohon shugaban kasar donald trump wanda ke florida a game da wasu takardun sirri na gwamnati a cikin wannan makon ne dangantaka tsakanin china da pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru goma wanda ya samo sanadiyar shirin beijing na faɗaɗa dangantaka da duniya wato shirinta na global belt and road initiative To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Bob. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.